wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga makabartar Quba ya je ya yi wa mutanen da ke kaburbura addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci makabarta addu'arsa karɓaɓɓiya ce ya roƙa wa bayan Allah da suke makabartar gafara manzan Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallam sai ya samu matarsa Aisha radiyallahu anha tana fama da ciwon kai tana cewa ya rasulallah wa ra'asa kaina yana ciwo annabi sai ya kalle ta ya ce bal ana wa ra'asa ciwon da kaina yake ya fi wanda kanki ke yi ranar da manzan Allah ya fara rashin lafiyarsa ta ban kwana da duniya kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya sai karuwa yake naman da ya ci a kai bara Allah ya sake tado masa da ciwon saboda ya samu damar samun shahada bayan annabtaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ran nan sai gashi rashin lafiya ta yi zafi kan yana ciwo kamar zai fashe sai da aka samu kyalle aka daura kan da shi ya shigo cikin gida ana rike da kafaɗarsa daya sayyidina aliyu na rike da kafaɗa ɗaya fadl ibnul abbas yana rike da kafaɗa daya haka aka shigo da shi cikin gida manzan allah ya ce ku zuba min ruwa a jikina ko zan ji sanyi sanyi aka zaunar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani kwangiri na hafsar yar sayyidina umar radiyallahu anhu aka rinka kwarara masa ruwa a jikinsa sai da jikinsa ya huce sai da rinka cewa hasbukum hasbukum hasbukum hasbukum ya ishe ku haka ya ishe ku haka sannan aka bari sannan ya sa aka kawo masa tufafi mai kyau ya saka ya tafi masallaci domin sallar azahar yana yin sallar azahar sai ya hau kan mimbarinsa ya ce ya ku jama'a ku matso kusa da ni jama'a suka mammatso kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya fara yi shine addu'a wa shahidai da suka mutu a yakin Uhud wayanda aka binne su a makabartar Uhud annabi ya musu doguwar addu'a irin su Hamza wato ainihin ammun nabi sallallahu alaihi wasallam irin su Amr ibn al-Jamu irin su ainihin Mus'ab ibn Umair da sauran bayin Allah waɗanda suka samu shahada a yakin Uhudu aka binne su a wannan makabarta mai daraja annabi ya musu addu'a ya yi doguwar addu'a ya yi doguwar addu'a bayan ya gama doguwar addu'a ya daga kai ya kalli sahabbai duk suna kewaye da shi sai ya faɗi wata magana ya ce inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allah baina duniya wa baina ma indahu fakhtara ma inda akwai wani bawa daga bayan Allah Allah ya bashi zabi ya zauna a duniya ko ya koma wajen Allah shi bawan ya zabi ya koma wajen Allah sahabbai ba su gane me annabi yake nufi ba wanda ya gane abin da annabi yake nufi shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya fashe da kuka ya rinka kuka saboda ya gane wane ne ba wanda aka bai wa zabi ba wanda aka bai wa zaki shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya zabi zai koma wajen allah ya miƙe yana ya rasulullah bal nufdika bi anfusina wa ahlina ya rasulullah sai na abubakar yana ya manzan Allah za mu fanshi rayuwarka da rayuwar mu mun yadda mu mu mutu gaba ɗaya kai ka zauna mun yadda matan mu su mutu gaba ɗaya kai ka zauna mun yadda ƴaƴan mu su mutu gaba ɗaya kai ka bal nufdika bi anfusina wa ahlina ya rasulullah sayyidina abubakar yana kuka sai da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe ya ce ala silika ya ababakar ka kwantar da hankalinka duk mutanen da na zauna da su a duniya ba wanda ya kyautata zamantakewa da ni kamar ka kwantar da hankalinka lokacin ne sayyidina abubakar ya koma ya zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yi wa sahabbai wa'azi annabi ya yi wa'azi mai zafi har zuwa sallar la'asar bayan sallar la'asar ta yi annabi ya wuce yi wa jama'a limancin sallar la'asar bayan ya yi limancin sallar la'asar sun ma'araba nafsahu sallallahu alaihi wasallam alar kisas daga nan annabi ya zauna kan mimbari ya ce duk wanda ya taba yi wani abu to ya zo ya rama yana so ya zama ba mai bin shi ba shi yadda sanda zai koma zuwa ga allah annabi ya rinka kallon sahabbai yana man kuntu darabtu lahu zaharan fa haza zahari falyastaqi wa man kuntu shatamtu lahu irdan fa hadha irdi falyastaqit duk wanda na taba dukan shi ba bisa haƙi ba ga baya na ya zo ya rama duk wanda na ci bashi na ainihin wato ci mutunci shi ba bisa haƙi ba ya zo ga mutunci na ya rama annabi yana kuka sahabbai suna kuka wani ya miƙe ya ce ya rasulallah ina bin ka bashin dirhami guda uku annabi ya ce ina fadal ibnu abbas ya miƙe ya ce ku biya shi bashin dirhaminsa guda uku ban so in koma ga allah ana bi na bashi sahabbai kowa kuka yake a wannan lokaci Allahu akbar sannan aka kamo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai da shi gida a ranar nan wannan rana ta alhamis saura kwana hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya manzan Allah ya fito sallan magariba shi ya wa sahabbai sallan magariba surar da manzan Allah ya karanta a sallan magariba a wannan rana ya karanta wal mursalati urfa Allah rama karanta mana mu ji karatun karshe da aka ji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mimbarin sallah bismillahir me surar ta ce wal mursalati urfa يأتي عصفان sai Allah ya ce me فالفارقات فرقا لا إله إلا الله sai Allah ya ce فالملقيات ذكرا ci gaba ci نظرا نظرا إنما فإذا النجوم لمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت وشرانا ليوم الفصل ميتا وما أدرك ما يوم الفصل ويل يوم للمكذبين cigaba cigaba cigaba cigaba alam nuhliki lawali bayan haka summa nutbihum alakhirin sauran matsiyata ya Allah zai da kazalika naf'alu bil mujrimin cigaba cigaba cigaba cigaba wailun yawma idhil lil mukazzibin sai Allah ya ce mai alam nakhalukum min bayan haka ana ramma waja'alnahu fi qararin makiyyin har zuwa yaushe ila qadarin ma'alu sai ake kaga fa saboda haka ani ni'mal qadirun sura da annabi ya karanta a sallah ƙarshen rayuwarsa kenan ita ya karanta a sallan magariba a wannan rana ta ranar alhamis sannan aka kama hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai shi cikin gida Allahu akbar kamin sallar isha manzan Allah suma yake a wannan lokaci can ya farfado daga suma bayan ya suma ya farfado abinda ya tambaya hal sallan na'as shin mutane sun yi sallah aisha radiyallahu anha tana kusa da shi tace bal naka ya rasulullah tace ba a yi sallah ba kai ake jira annabi ya yunkura zai tashi ciwo sai ya zo sai ya sake suma a wannan lokaci ya sake farfaduwa ya ce hal sallan nas mutane sun yi sallah aka ce balyan ta ziru na ya rasulallah kai ake jira ya sake yunkurawa sai kuma ya sake suma ya sake farfaduwa ya ce hal sallan nas mutane sun yi sallah aka ce balyan ta ziru na ya rasulallah kai ake jira ya ce ku sama mun ruwa ku dan jika ni da shi ko zan ji karfi karfi in iya fita aka shiga da shi banɗaki aka zuba masa ruwa ya yi wanka aka sa masa riga aka ainihin kimtsa shi annabi ya yi hunkura zai tashi sai ya sake suma a wannan lokaci ya sake farfadowa ya ce hal sallan nas mutane sun yi sallah sahabbai ana masallaci an taro ana jiran annabin rahama ya zo aka ce bal yantaziru naka ya rasulallah daga nan annabi ya gane wannan sallar bai iya fita buɗar bakinsa sai ya ce muru ababakarin yusalli bin nas ce ko umarci abubakar ya sallah da mutane ni kan ba zan iya fita ba sai ga aisha radiyallahu anha tana ya rasulallah sai da abubakar yana da saurin kuka in ya ga ya tsaya inda kake tsaye kuka zai ta yi sallar ba za ta yi ba ka sa a sa wani mai dan karfin zuciya manzan Allah ya ce muru ababakar fal yusalli bin nas abubakar na ce a sa kuma shi za a saka sai ga sayyidina abubakar yau a tsaya inda annabi yake tsayawa an yi kabbar harama liman na kuka mu suna kuka haka aka yi sallar cikin kuka aka yi ta juma'a manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai fito masallaci ba asabar ko lahadi nan ne malamai suka yi sabani ɗaya daga cikin biyu a nan ne annabi ya fito masallaci manzan allah sallallahu alaihi wasallam a sallar azhar ya ce a kama shi a kawo shi masallaci aka kamo hannun shi aka shigo da shi masallaci sai abubakar yana yin sallah sallar azhar saidina abubakar zai jaye ya ba annabi wuri annabi ya ce dakata inda kake sai ya zo ya tsaya a gefen saidina abubakar annabi yana sallah sayyidina abubakar yana koyi da sallasa haka aka gama sallah aka mai da shi la'asar bai fito ba magariba bai fito ba isha bai fito ba ranar litinin ana yin sallar asuba ana cikin sallah sai aka ga annabi ya yaye labulan ɗakin aisha ya tsaya bakin kofar masallaci yana kallon sahabbai suna sallah annabi yana murmushi kai zaka ɗauka ya warke hakoransa suna kyalkyali anas dan malik ce in annabi yana murmushi sai ka ga fuskarsa tana haske kamar farin wata aka bantaro sahabbai sai da suka kusa su fitinu a cikin sallah saboda murna sun dauka annabi ya kare annabi ya musu ishara ku ci gaba da sallah kar ku bari ya sake labule daga nan ba wanda ya kara ganin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waje a wannan rana ta litinin a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Aisha radiyallahu anha ta ce ga muke waye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗaki na yana zaune a gaba na ina rungume da shi yana tsakanin kirji na sai ga isa fatima radiyallahu anha ta zo fatima radiyallahu anha aisha radiyallahu anha ta ce mishiyatu haka mishiyati rasulillah idan fatima tana tafiya sai ka ɗauka annabi ne saboda tsabar kama da suka yi fadima da ta zo annabi duk da rashin lafiyar da yake sai da ya mata maraba annabi ya ce matso kusa da ni ta matso sai ya rada mata wata magana a kunne sai haga ta fashe da kuka ba san me ya gaya mata ba sai sake cewa ka matso sai ta kawo kunne sai ya gaya mata wata magana tana kuka sai aka ga ta fashe da dariya aisha ta ce ban taba ganin dariya da ke kusa da kuka ba kamar wannan kuka da dariyar fatima aisha radiyallahu anha ta tambaye ta me annabi ya gaya miki tace ba zan gaya miki sirrin mahaifina ba amma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fada wa aisha ta ce da ya faɗa min magana ke ga ina kuka ya gaya min cewa a kowace shekara mala'ika jibril yakan zo ya yi masa bitar ƙur'ani sau ɗaya a cikin watan ramadan a wannan shekarar ya zo ya masa bita sau biyu wannan alama ne ba zai tsallake wannan shekara ba lokacin da zai koma zuwa ga Allah yayi ta ce tunanin mutuwar mahaifina ya sa ina kuka sai ya sake cewa in kawo kunne na ya gaya min wata magana da na matso sai ya ce daina kuka ba za ki farin ciki ba ranar tashin alkiyama ke ce shugabar 'yan matan aljanna gaba ɗayan su fadima ta ce jin zan shiga aljanna har da matsayi za a bani kuma shi yasa ni dariya a wannan lokaci aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah tana rungume da shi ga wani kwano da ruwa a ciki sai ya dan tsoma hannunsa sai ya shafa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah haƙiƙa mutuwa tana da magagi tana da makaki in inji in annabi muhammad sallallahu alaihi idan annabi zai ce mutuwa tana da magagi tana da makakai to bar labari na ni da kai da sauran makamantanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta ce daga abin da nake murna da shi annabi ya mutu cikin ɗakina ranar kwana na ina rungume da shi sannan sai da allah ya haɗa yawun bakinsa da yawun bakina kamin allah ya karbi rayuwarsa aka ce ya aka haka ya faru ta ce ina rike da shi ina masa ruƙuya sanda yake da lafiya yakan karanta huwallahu ahad da falaki da nasi ya tofa a hannunsa ya rinka shafawa a jikinsa wato ainihin a jikinsa ta ce to yanzu rashin lafiya ya yi tsanani ba zai iya ba ni nake masa wannan addu'a ta ce amma in zan karanta ƙulhu lahu da falaki da nasi ba hannuna nake tofawa ba dan na san hannunsa ya fi nawa daraja a jikin hannunsa nake tofawa sai in shafa masa hannu a jikinsa a wannan lokaci ta ce ina wannan hali sai ga na ya shigo cikin ɗakin ya zo ya duba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ashiwaki a hannunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kura wa ashiwakin ido aisha ta ce sai na tambaye shi kana so ne sai ce eh ta ce sai na karbi wannan ashwaki ta ce sai na je yana da tauri sai na tattauna shi da bakina na jika shi da yawu sai da ya laushi sannan na miƙa masa ya goge bakinsa kun ga yawun bakina ya haɗu da yawun bakinsa bayan ya gama goge bakinsa da wannan ashwaki sai yayi haka zai miƙo mun ashwakin ta ce ya miƙo hannunsa kamin ashiwakin ya shiga a hannuna sai na ga hannun annabi ya yi ƙasa ashiwakin ya faɗi a ƙasa ta ce sai na ji annabi yana cewa rafiƙil a'ala rafiƙil a'ala rafiƙil a'ala rafiƙil a'ala tare da jama'a maɗaukaka tare da jama'a maɗaukaka aisha radiyallahu anha sai ta gane mala'ikan mutuwa har ya shigo cikin ɗakin har an ba annabi zaɓin zama a duniya ko komawa zuwa ga Allah annabi ya zaɓi komawa zuwa ga Allah nan take aka zara ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني واتقوني يا أولي الألباب لوكا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يكون rashin اللافية الله أكبر شيء الله أكبر mutum mafi daraja a bayan ƙasa bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta ce muna zagaye da shi aisha radiyallahu anha sai take karanta baitin ɗaya daga cikin wasu sha'irai inda yake cewa wa abu yadu yustalqal gamamu bi wajhihi rabi'ul yatama ismatul lil aramili tace ina fadin wannan magana sai na abubakar sai da ya magana yace wannan kirari da kike mun ba ni na cancanta a washi shi ba zaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya cancanci wannan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ya sai da ya suma a wannan lokaci bayan ya sake farfadowa sai ake tambayarsa ake faɗa masa ayyukan da ya na alkhairi kar ka manta ga matsayinka ga yabo da annabi ya yi a gare ka ga abin da annabi ya faɗa a kanka ya ce ku daina faɗin wannan ba lokacinsa ba ne in za ku yi magana ku ce wa ja'ad sakaratul mauti bil haƙƙi zalika ma kunta min hutahi sayyidina abubakar radiyallahu anhu aka ce a kira maka likita mana ya ce ai ga likitan ma har ya yi so ashe mala'ikan mutuwa ya shigo ɗakin a lokaci a wannan wuri aka zara ran sayyidina abubakar radiyallahu an sayyidina umar radiyallahu anhu sanda yake kwance bai da lafiya aka zo aka zagaye shi ana faɗa masa matsayinsa a wajen annabi hadisai da annabi yayi saboda yabo a gare shi kalifan da ya cika duniya da adalci kalifan da aka yi masa albishir da shiga aljanna kalifan da yake faɗin magana magana ta daidai da faɗar Allah madaukin sarki ya faɗi magana Allah ya sauko da aya ta tabbatar da abin da ya faɗa duk da wannan matsayi nashi an kewaye shi ranar da zai bar duniya ana masa kirari ana faɗa masa matsayinsa ana ka kwantar da hankalinka baka da matsala annabi ya maka albishir da shiga aljanna ya ce kai ku saurara ku ji wallahi da kafata ta dama za ta shiga cikin aljanna kafata ta hagu tana waje bata shigo ba hankali na ba zai kwanta ba sai kafata ta hagu ita ma ta shigo ciki kai waye maka albishir da shiga aljanna taron mu nan waye aka masa albishir da shiga aljanna annabi ya ce shi dan aljanna akwai shi wa ya kamata ya zauna ya kuka mu ko sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Usman radiyallahu anhu an kashe shi yana karatun alkur'ani mai girma ga qur'ani yana karantawa ga azumi a bakinsa azumi a bakinsa yana karatun qur'ani mai girma a nan 'yan ta'adda suka tsallako suka kashe shi jinin ya zuba kan qur'ani wani abun mamaki jinin sai ya zubo kan wata aya da Allah yake cewa fa sayakfikahumullahu fa sayakfikahumullahu وهو سميع العليم فسيكفيكهم الله ده da sannu Allah zai saka maka wa العليم شيني shi ne mai ji mai gani yi masani ya san abin da aka maka kuma yana jin duk abin da yake faruwa sayyidina ali radiyallahu anhu an taɓa ganin shi cikin dare yana sallar nafila cikin duhun dare yana kuka hawaye na gangarowa daga kumatunsa suna jika gemunsa sayyidina ali yana magana bayan ya kammala yana addu'a yana ya duniya garri gairi أإلي تشوقت أم إلي تعرضت بل طلقتك la raja رجعة فيه yana yake duniya wa za ki ruɗa ni wa kika zo wa ni wa kika bijiro wa ni wa kike so ki raba da Allah ni karya kike yi na sake ki saki uku sakin da babu komai a cikin sahara bada. yana sallah yana kuka hawa yana ji ƙari gashi Aisha radiyallahu anha lokacin da take kwance ba ta da lafiya rashin lafiyar ta na bankwana da duniya abdullahi dan abbas ya zo yana so ya ganta sai ta gane in ya zo sai ya yaba ta sai ta ce kar a bar shi shigo aka ce abdullahi dan abbas ne fa a'a ai dan uwanki ne a'a kar ki manta matsayin shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ki bashi izini ya shigo ta ce to na bashi izini ya shigo abdullahi dan abbas yana shigowa sai kalle ta yace ya ke aisha ki yi farin ciki ma bainaki wa baina an talqain nabiyyi sallallahu alaihi sallam wal ahibba illa an yufarika ruhu min al jasad laqad kunti ahabba ila nabiyyi sallallahu alaihi sallam war rasul la yuhibbu illa tayyiba yace ya aisha ki farin ciki ki murna abinda ya saura ki ga ki ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran masoya da suka gabata shine ranki ya fita daga jikinki daga ranki ya fita daga jikinki kin koma tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki aisha ki tuna annabi a duniya ba wanda yake kauna kamar ki an taba tambayar manzan allah sallallahu alaihi wasallam a duniya wa kake so sai ya ce aisha aka ce ba cikin mata ba cikin maza ya ce babanta a duniya wa kake so aisha ba cikin mata ba cikin maza ya ce babanta abdullahi da abba zai ce ki sani ba wanda annabi ke kauna kamar ki annabi kuma bai san abu sai mai tsarki wanda ya nuna ke ya ce ki gode wa Allah Aisha ta kalle shi ta ce daina wannan magana ya kai dan Abbas daina wannan magana ba bigiranta bane banni na ci gaba da abin da nake yi na koma zuwa ga ubangiji ina ainihin mai tasbihi ina mai tahmidi ina mai hailala ina mai haukala ina mai istirja'i ina mai komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ya go bayan Allah khalifa Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Kamis saboda tsabar adalcinsa ya rike gwamnatin musulunci kwata-kwata shekara biyu ya rike gwamnatin musulunci amma saboda adalcinsa da kura da akuya suka yi kiwo a wuri eh kura ba za ta iya taba akuyar ba saboda adalcin khalifa Umar ibn Abdul Aziz amma me yake faruwa khalifa Umar ibn Abdul Aziz a lokacin da ya zo zai mutu an kewaye shi ana cewa ka tuna Allah ya raya sunnoni da rayuwarka Allah ya kashe bidiyoyi da rayuwarka ka tuna ka yi wa addini aiki kaza ka yi wa addini aiki kaza ka yi wa addini aiki kaza ka yi wa addini aiki kaza ana tunatar da shi ya ce kai ku saurara lokacin da za ku yaba ni ba shine wannan lokacin ba duk wanda ke cikin ɗakin nan a fidda su waje aka fidda mutane gaba ɗaya wajen ɗaki aka bar shi shi kaɗai a cikin ɗaki daga shi sai ubangijinsa ya daga hannunsa sama yana cewa ya rab ana lazi أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله إن شاء عذب وإن شاء غفر كلمة دي فدا تكرشي ملائكة يزار راسا شيني تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين الذين لا يريدون علوا في mutane. ولا فسادا والعاقبة والعاقبة للمتقين باي أنت متعني وجه سيغا يدغ هنوينا يا الله ni ne bawanka na fara ka umarce da abubuwa da yawa na gagare yin su duka ya Allah ni ne bawan da ka hana ni abubuwa da yawa amma na aikata wasu sai dai na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai kai in kaso so kakan yi gafara in ka kakan yi azaba kalmar da ya fada ta karshe ayar ƙur'ani ce daga na aka zara ransa shine tilka darul akhira wancan gida na lahira naj'alu halil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada muna saka shi ga waɗanda ba su nufin girman kai a bayan ƙasa ba su nufin takabburanci sannan ba su nufin alfasha ba su ainihin wato nufin barna a bayan ƙasa Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen ƙwarai na masu tsoron Allah ne amir ibn abdullah tabi'i ne sanda yake raye duk duniya ba a san wani tabi'i mai kokarin ibada kamar shi ba yakan iya yin wata shida ban sha ruwa ba yana yin azumi bacci kwana yake yana yin sallah amma lokacin da ya zo zai mutu an zo an zagaye shi ana ainihin wato kewaye da shi a wannan lokacin sai aka ga yana kuka aka ce ba iri kake kuka saboda zai mutu ba ba iri kake kuka ba ka manta matsayinka a duniya yanzu ba san mai kokarin ibada ba kaman ka ba mu san wani mai bautar Allah ba kaman ka kai me yasa kake kuka yace ku saurara ku ji wallahi la abki hazanan ala dunya wala jaza'an min al maut yace ba ina kuka ne saboda ina bakin ciki zan ba duniya ba yace duniya babu abin da na aje a cikin ta barin ta ba matsala ne a wurina ba ba ina kuka ne saboda raki ina tsoron mutuwa ba mutuwa ita za ta kai ni ga Allah masoyina ba wanda nake so kamar Allah ko mutuwa ce za ta kai ni wajensa ba tsoronta nake ba aka ce saboda me kake kuka yace walakin ni abki li tuli safari wa qillati zad faqad asbahatu wa amsaitu baina su'udin wa muhbudin imma musirun ila aljanna wa imma musirun ila an-nar fala adri ila ayyihima usir yace ku saurara ku ci ya ce ina kuka ne ga doguwar tafiya a gabana guzurin da na yi yayi kaɗan tattalin da na yi ɗan kaɗan yau gani na gama hawa zan sha gangara ko in gangara wuta ko in gangara aljanna ban san inda zan je ba dan ba zan yi kuka ba wata zawadu fa na khayra zadi taqwa wa tazawwadu sai Allah ya ce fa zadi ya Allah ku yi guzuri ku yi tattali wallahi babu guzuri mai muhimmanci kamar tsoron Allah fa inna khairar zadi taqwa amir ibn abdullah wannan magana da ya faɗa sai da ya suma saboda tsabar rashin lafiya can sai amiru ibnu abdullahi ya farfado amiru ibnu abdullah yana farfadowa sai ya ji ana kiran sallah sai ya ce hammiluni hammiluni ku ɗauke ni ku ɗauke ni aka ce a ɗauke ka akai ka ina ya ce masallaci na ji kiran sallah aka ce a wannan hali da kake ciki ya ce wallahi na ji kiran sallah ba zan mutu akan gadona ba ku ɗauke ni ku kai ni masallaci aka rasa yadda za a dauke shi kafasa za ta ba san yadda za ta taka ba sai aka samo mukara da ake sa gawa a ciki a kai makabarta aka sa shi a ciki aka ɗauko shi aka kawo shi masallaci lalace a tsaye shi ba zai iya tsayawa ba saboda rashin lafiya a jingina shi ba zai jinginu ba a zaunar da shi ba zai zaunu ba aka kwantar da shi sai dai yana yin sallah da nuni an yi raka a farko ana sujada ta daya an shiga sujada ta biyu mala'ikan mutuwa ya zana ransa a wannan lokaci a cikin sallah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa na'am wattaquni ya ulil albab Allah yace wattaquni ku ji tsoro na ya ulul albab ya kuma abuta hankali in dai har kana da hankali to ka ji tsoron Allah ka koma zuwa ga Allah ya ku bayin Allah imamu na shafe rahimahullah lokacin da yake kwance akan gadon mutuwa an zo an same shi aka ce kaifa asbahata ya aba abdullahi yaya kawai gari ya kai baban abdullahi imamu na shafe bawan Allah da ya cika duniya da ilimi imamu na shafi ɗalibinsa imamu muzani yana cewa lokacin da imamu na shafi ya dawo masar muka je muka samu yana sallah ya ce muka kalle shi ba mu taɓa ganin sallah mai kyan sallarsa ba da ya gama ya ya kalle mu sai muka ga ba mu taɓa ganin mai hasken fuska kamar tasa ba dan shi ya haɗa jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara magana sai muka ji ba mu taɓa jin ilimi da hikima na fitowa ba kamar bakinsa imamu na shafi saboda tsabar zaman karantarwa ne ya kamu da ciwo har Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsa amma lokacin da yake kwance akan gadon mutuwa aka zo aka same same shi aka ce yaya kawai gari sai ya ce asbahatu min ad-dunya rahila wa anil ikwani mufariqa wa li su'i amali mulaqiya wa ala Allah ta'ala warida wa li kasil maut shariba wa la adri atasiru ruhi ila al-jannati fu'anniha am tasiru ila an-nar fawazziha aka ce ya kawai gari yace na wayi gari na tattare na waina zan bar duniya ku saurara ku ci watakila matarka ta taɓa mutuwa watakila babanka ya taba mutuwa watakila ɗanka ya taba mutuwa abokinka ya mutu mahaifiyarka ta mutu duk ba mutuwa akai ba baka san me ake cewa mutuwa ba ba ka sanin me ake cewa mutuwa sai sanda mala'ikan mutuwa ya zo aka ce kai ne za a zare ranka a wannan rana duk taɗin mutuwa labarin ta kawai kake ji sai ran da aka zo aka ce kai za a ɗauka sai an zo lokacin da mala'iku sun fara tattaro ranka ana tattaro ta duk gabar da aka wuce ta mutu an fara tattarowa daga kafafu in an wuce gwiwa can ƙasa ya mutu a iso cinai kafa ta gama mutuwa a wo sama duk inda ran ya wuce wannan da ke ƙasa ya riga ya mutu rabin ka akwai rai rabi ya riga ya mutu sai lokacin da ran aka tattaro ta ta wuce kirji ta zo zuwa nan wurin makoshi sai Allah ya ce wa mala'iku a dakata ai kai mai kuɗi ne ai kai mai mulki ne ai kai matashi ne ai kana da abokai kana da dangi kana da yan uwa a dakata a tsaye da ran a makogoro kar ta koma ciki kar ta fito waje duk duniya in kana da gada a samu wanda zai iya dawo da ranka tashi in ji Allah madaukin sarki كلا إذا بلغت التراكي كلا إذا بلغت التراكي wakila. wakila marra. to amma ai shi ya san gaskiyar zance wa zanna annahu kafafun na takawa wal tafati saqu bi saq ina za a mai da shi ila rabbika yawma izin lil masaq oh. Allah ya ce kalla aha idza balagatit taraqi idan rai ta zo a taraqi ina ne a taraqi makogoro nan nan wajen wuya wakila marraq a lokacin za a ce akwai wani mai rukuya wani mai addu'a da zai yi addu'a ya tashi akwai wani likita da zai iya tare shi duk likitocin duniya in sun taru ba su iya tare kai ko suna iya tare kai ba su iya shugaban kasar mu na Najeriya Umar Musa yar addu'a shugaban kasa babban kasa kamar Najeriya duk likitan da ake takama da shi ya zo ya yi iya kokarin sa amma ana ji ana gani dole akai yi hakuri ya koma zuwa ga Allah to waye zai iya wakila marraq yayin da ake nemo likita ana a samo likita daga jamani a samo likita daga faransa a samo likita daga ingila a samo daga america kai wa zanna annahu shi kan ya tabbatar da cewa zai bar duniya a ranar zanna nan ba wai zato ba ne wa zanna anna al wa aikana anna al shi ya riga ya tabbatar cewa yau ranar barin duniya ce eh. wal tafati sako bi maƙyangyama ta lauye da ƙwabri ya lauye da ƙwabri a wannan lokaci malaman tafsiri suka ce ijtama'a alaihi amrani wasu manyan abubuwa guda biyu suka haɗu a kan shi wasu abubuwa ne guda biyu abin da suka haɗu da shi shine idibarun anid duniya wa ikibalun alal akira al'amrul azim bil al azim gashi zai bar duniya matansa zai rabu da su wasu su aura ko ba haka ba ko ba aure matarsa za ta yi bayan shi ba da ta yi aure ta manta da shi an gama in kuɗi ya bar mata ga gidaje ga abubuwa idan ta shiga cikin daula da za a zo a ce hajiya bayan ta daɗe tana a ayarta a tado da alhaji sai ta ce da allah ka a tado shi a bashi a kabari allah ya ƙara nauyin ƙasa ba ta yadda a tado da shi ko a mafarki take ganin ka sai ta samu wani malamin tsubu ta ce ni fa alhaji yana zuwa mu a mafarki wallahi ban so ka taka mashi birki ban so ko nawa na yadda zan ba sanda kake dare kuma ana cewa ka taimaki addini kana ganin kamar bata lokaci ne wayanda kake ita amarya da uwar gida da ka tara wa kudin da ka mutu sabon aure za su yara shagali za su shiga kai kana cin duka a lahira ana maka tambaya su kuma suna shan farfesun kifi a duniya ba su da matsala in za ka taimaki addini da dukiyar ka tun kana da rai wallahi kai gaugawa lokaci ya kusa yin ƙure kana mutuwa an gama dukiya ta zama ta suwa ta zama ta magana ga kuɗi zai bari ya tara kuɗi a banki zai bari shago cike da kaya zai basu ofis ɗin shi zai bari mota shi mai daɗin shiga ga ac ga manya-manyan kujeru duk zai tafi lahira ya basu ga damuwar barin duniya ga damuwar tinkarar lahira kuma bai san yadda zai same ta ba manya matsaloli guda biyu ko ba manya ba wasu malamai suka ce waltafati saƙo bisa ma alaihi amrani sai suka ce annasu na badanahu wal mala'ikatu tujahizu ruhahu nan duniya mutane suna take cikici da gangan jikin ya za a mata wanka ya za a ko ba da ake ba kenan da ko girman kai ne da shi da faɗi da bai gaisawa da talakawa yau ya mutu Allah sarki talakawan da bai gaisawa da su yau kuma su za su yi masa wanka su za su ɗauki gawarsa zuwa kabari kuma su ne gatansa duk abokansa da su yake gaisa da su yake cin abinci ba za su zo ba ko za su zo kun taba ganin babban mai kuɗi ya mutu abokinsa mai kuɗi dan uwan shi ya ce a bashi magirbi ya tafi makabarta ya tona kabari su wa ke tonawa wayannan talakawan da ba su kai gaisa da su kun taba ganin mai kuɗi ya mutu mai kuɗi dan uwansa ya masa wankan gawa ba su yi wa zai yi wayannan talakawa da yake cewa ba komai ba kun taba ganin mai kuɗi ya mutu masu kuɗi suka ɗauki suka kinkimi da sa zuwa makabarta su wa ke da kwangawar shi in ya mutu wayannan talakawan da yake gani ba komai ba Allahu akbar shi kuma su ne gatansa ba tare da ya sani ba nan mutane na kicikici da gawansa ga mala'iku can kuma suna kicikici da ransa annasu yujahizuna badanahu wal mala'ikatu tujahizu ruha shine wazanna annahu al-firaq shi ya gane zai bar duniya shi yasa imamu na shafi yake cewa asbahatu min ad-dunya rahina Allah ka sa mu cika da imani yace wa anil ikiwani mufariqa yan uwa da nake son su suna so na yau gashi kuma zan rabu in basu lokacin rabuwa da su ya zo wa adam yake wani mafarika ya ce wani su'i amali mulaqiya ya ce duk laifin da na yi wa Allah kuma lokacin da zan haɗu da shi ya yi imamu na shafi yake faɗin wannan magana ba kai ka yi zina ka ƙara zina ka yi zina ranar litinin ka yi ran talata ka yi laraba ka yi alhamis juma'a ma ana sallar juma'a kai kana zina ka yi asabar ka yi dumash kayi zina da mata aure kayi da budurwa kayi da bazawara kayi da wacce take sallah kayi da wacce bata sallah sai lokaci na karshe da zaka bar duniya duk matar da ka taba zina da ita sai ka tuno da ita a lokaci. saboda ka san bala'in da zaka tinkara tana yiwa ka ce to ai sai yi sauri in ce na tuba kai inna mattaubatu ala allahi lil ladina inna mattaubatu ala الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب كاجي توبة دا الله كي كربا أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما mutuwa ya ce zai tuba shi ba yaya walaisa tawbatu lillazina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu full stop full stop full stop full stop Allah ya ce tubar da ake karba shine wayanda suka aikata mummunan aiki sannan a kusa suka tuba tun kana da ranka da ka da karfin jikinka baka hangi mutuwa ba amma sai da ka kai gargara ka ga mutuwa kiri kiri yau za ka tafi ka ce wai ka yi wa Allah wayo ka tuba yau ai fir'auna ma da ga mutuwa ya tuba Allah ya karba Allah ya ce ba zai saurare ka ba ka makara too late to cry when the head is cut off in ka yi ihu kai ihun ka mai asare ma kai amma sai da aka sare ma kai kan ya fadi a ƙasa wai kuma sai kan ya fara ihu a kawo agaji in an kawo agajin me amfanin sa wa anil ikwani mafarika wal su'i amali duk laifin da kai wa Allah in ka zo mutuwa sai ka tuno da shi Allah ka gafarta mana amma da san da kake laifin kana murna kana farin ciki kana ganin babu matsala wallahi akwai matsala ya ku bayan Allah wallahi ku yi tattalin komawa zuwa ga Allah ku yi tattalin komawa zuwa ga Allah yace wali su'i amali mulaqiya yace wali kasil mauti shariba da wasu ne suke shan kofin mutuwa yau ni zan sha inji imamu na shafi ita mutuwa yadda ta tsallake ka ta je ta ɗauki wani to wata ran kuma wani za ta tsallake kai sai ta zo ta ɗauke ka yadda ta tsallake ka ta ɗauki wani to wata ran kuma wani ne za ta tsallake sai ta zo ta ɗauki wa sai ta zo ta ɗauke ka maganin matsalar kawai shine kai tattali ya ce wa alallahi ta'ala warida yau kuma zan bakunci Allah shine wa alallahi ta'ala warida yau kuma Allah ne mai masaukin baki na to Allah sa ka kyauta ta mai masaukin baki domin ka samu karbuwa a wajensa sai ya ce wala adari ban sani ba a tasiru ruhi ila aljanna raina za ta tafi aljanna ne fa uhanniha in taya ta murna in ji imamu na shafi'i am ila nari ko kuma raina za ta tafi zuwa ga wuta ne fawa aziha na fara yi mata ta'aziyya in ji imamu na shafi rahimahullah kai ya bayan Allah ku saurara ku shi duk rana da kuka sani a duniya kun ga wannan kasa da muke takawa wannan kasa da muke takawa kun ganta a kullum sai ta mana magana sau biyar a kowace rana sai ta mana magana biyar wannan kasa da muke takawa ba mu ji kullum sai ta faɗa kusan mai wannan ƙasar take gaya mana cewa take yabna adam tamshi ala zahari wa masiruka fi batani yabna adam ta'akulu alwan ala zahari wa ta'akuluka didan fi batani yabna adam tadhaku ala zahari wa satabki fi batani yabna adam تفرح على ظهري وسوف تهزم في بطني يا ابن آدم تذنب على ظهري وسوف تعذب فسوف تعذب في بطني duk dan adam ƙasa sai ta masa wannan magana sau biyar a kowace rana ku saurara ku ji abin da ƙasa ke gaya mana muna da kunne damunci wani abu kan matar sarki da da ido da ta gani me take faɗa ƙasa ta ce ya kai ɗan adam kana tafiya akan baya na to ba haka za a ci gaba da tafiya ba akwai ranar da kuma ciki na za a tsaga sai a shigo da kai yanzu akan me kake tafiya akan ƙasa to wata ran kuma kasar za a tsaga sai a sa kai na sai a sa ka ciki sai a mayar a rufe an gama da kai ya bana adam ta ce ya kai dan adam ta akulul alwan ala zahari kana cin nau'uka abinci a bayana ka ci kifi ka ci acake ka ci shinkafa ka ci tuwo ka ci burabusko ka sha tuffa ka ci ka ci ka ka ka ka abubuwa nau'uka iri-iri ko ba haka ba eh? ga shish kebab ga miss green ga white riding with salad ga pepper chicken ga cow tail ga cow leg ga kawo tozo an kawo an karafish duk nau'uka abinci ne da kake ci ya kai dan adam a ina kake cin abincin a bayan ƙasa sai ƙasa ta ce maka to ka yi taka tsantsan akwai ranar da tsutsa ce za ta rinka cin naman jikin karen da aka sako ka ciki na duk teɓar da ka tara nan tsutsa ce za ta ci duk wankan nan da kake ka sa sabulu ka wanke ka shafa mai duk tsutsa tsutsotsi da ke cikin kabari su kake yi wa gyara su kake gyara wannan fatar wannan fatar take da kike shafawa mai mai tsada duka tsutsotsin da ke cikin kabari ne ake yi wa tattali wannan gashin kan mai kyau duk cikin ƙasa za a kai abin ne za ka ga mutum a nan sanda yake da inda yake da ƙura ma ba zai iya zaunawa ba cikin ƙasa za a kai wata tsutsa ce za ta ci ta ce ya adam ƙasa ta ce ya kai dan adam tadhaku ala zahari kana yin dariya akan bayana kaga mutum ya kyalkyale da dariya har ya faɗi kasa har idanunsa su rinka hawaye wai an yi abin dariya ne ya kyalkyale har buga kafa yake a ƙasa yana wannan dariyar sai ƙasa ta kalle shi ta ce Allah sarki bawa Allah miskin marra kana dariya akwai ran da za ka yi kuka ran da za a kawo ka ciki akwai ran da za ka yi kuka yaushe za ka yi kuka ran da za a ɗauko ka a kawo ka ciki na ƙasa da ce ya kai ɗan adam kana farin ciki a bayana akwai ranar baƙin ciki tana zuwa ran da za a shigo da kai ciki na baka bi Allah ba ya kai ɗan adam kana saba wa Allah a bayana to akwai lokacin da kuma za a azabtar da kai yayin da ka shigo ina yayin da ka shigo cikin ƙasa kai ara ahalal qusuri iza umitu banau fawqa al maqabir bis sukhuri أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور لأمرك لو كشفت التربة عنهم فما تدري الغني من الفقير ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد المباشر للحرير إذا أكل ثرى هذا وهذا fama balul ganiyu min alfaqiri za a ga wasu wai an mutum ma sai an je kabari an yi gini akan kabari wa nuna kabari mai kudi ne alhaji wane ne wane ne ya mutu ranar kaza ga watan kaza yana can yana shan wuta a cikin kabari wai alfaharin ma wai har cikin kabari sai an yi shi wallahi da zaka tona kaburbura ba ka iya gane kabarin alhaji da kabarin yaronsa kabarin sarki da kabarin dogari kabarin gwamna da kabarin talaka kabarin mai kuɗi da mara kuɗi ba ka iya bambantawa idan ka tona ba ka iya bambanta su saboda me wannan ƙasa ta ci naman wannan ƙasa ta ci naman kowanne ƙasa ta yi kaca-kaca da shi kowanne kan ya fashe ƙwaƙwalwar ta zazzago ƙasa ta ci labban baki ƙasa ta ƙone su an ba haƙora ga yaya a waje kwalatun idanu an ƙone su sai ramukan da idanu suke karan hanci an ƙone shi ƙasa ta cinye naman gaba ɗaya sai ramin da hancin yake ƙasusuwa sun yi rauni nama ya ƙare ciki ya fashe hanji ya zazzago tumbi ya zazzago tsutsotsi sun yi safa da marwa tsakanin kwakwalwarsa da tumbinsa ba inda ba su ratsa a jikin ba ka faɗa min ya zaka ka gane wannan kabarin na talaka ne ko kabarin mai kuɗi ne kai Allah rama faɗa musu wata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa wata zawadu sai Allah ya ce wata تقويا wata واتقوني ya ulil albab Arrabi ibn Khaytham ɗaya daga cikin magabata makabarta yake zuwa da daddare ya rinka kiransu yana ya ahlal qubur ya ahlal qubur ya ahlal qubur ku ansa mana ya ji shiru ba wanda zai ansa ya ce to gobe ni za a kawo na gobe ni za a kawo na in ya fara sallah bai bari sai gari ya waye ya san gobe wa za a kawo gobe shi za a kawo sai ya kama sallah da ibada wallahi kabari bala'i kar ku rinka ganin kabari kamar dama haka yake wani yana shiga kabari za a cika kabarin da wuta ne wani macizai ake sa masa cikin kabari abdullahi dan abbas akwai wani wasu mutane dan uwansu ya mutu suka je za su binne shi suna tonawa sai ga katon maciji a ciki sai suka mayar suka rufe suka je wani wuri suka tona sai ga katon maciji suka rufe suka koma wani wuri suka kara tonawa sai ga katon maciji suka rufe sai suka rasa to ina za su kai shi suka samu abdullahi dan abbas suka tambaye shi sai ya ce wallazi nafsi biyadihi law hafartumul arda jami'an lawajadtumuha fihi fadauhu alaiha fa za wa amali yace na rantse da Allah da raina ke hannunsa in za ku tona kasar duniya duka yi kun samu wannan macijin ku sa shi cike ku hada shi da macijin aikin da ya aikata ne aka je aka sake tona kasa sai ga ainihin wani katon maciji a cikin ramin baki kirin aka sa shi a cikin macijin yana daidai shi aka mai da itace aka rufe Allah ya nuna wannan dan a gane me yake faruwa cikin kabari malamai sun ce abubuwa da yawa na kawo bala'in kabari wallahi ku kiyaye su daga abin da ke kawo bala'in kabari a sa mutum kabari ya haɗu da azaba akwai barin mutuwa ba akan sunna ba duk wanda ya mutu kan bidiya sai ya samu azabar kabari ji manzan Allah sallallahu hadisai ne duka ingantattu bukari da musulun bamu da lokacin da zan kawo muku hadisan gaba da su duk wanda ya mutu kan bidiya sai ya sha azabar kabari duk wanda ya bar wandansa yana jan kasa wallahi sai ya sha azabar kabari hadisi ne ingantacce in dai zaka bar wandan kai rinka jan kasa to ka shirya bala'i a kabari dole sai ka haɗu da shi duk wanda bai kyautata tsarki in ka je banɗaki kai fitsari ba za ka tsaya ka mammatse ka tabbatar fitsarin ya gama ba ka wanke kawai kai fitsari baka sani ba bai gama zubowa ba kawai ka sa ruwa ka wanke ka tashi tsaye fitsarin ya sake gangarowa wallahi sai ka haɗu da azabar kabari duk wanda bai kyautata alwala in ya zo alwala sauri kawai yake gama wani wuri ya wanku wani wuri bai wanku ba wallahi sai ya hadu da azabar kabari duk mutumin da yake gulma da annamimanci da gutsuri tsoma da tsaguni tashi da kin bibi da kiti pipi da kotu balbal sai ya balbalu a cikin kabari duk mutumin da bai da aikin yi banda hada fada tsakanin wannan da wannan ya dau maganar wannan ya kai can ya cinna wuta nan ya cinna wuta can wallahi sai an gasa shi a cikin kabari in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai iya ɗaukar dukiyar wani ba bisa haƙi ba wallahi sai an gasa shi a cikin kabari duk wanda zai iya yin ha'inci a bashi amana ya ci amanar wallahi sai ya haɗu da azaba a cikin kabari duk mazinaci sai ya haɗu da azaba a cikin kabari duk hadisai ne ingantattu a cikin bukhari da muslim duk mazinaci sai ya haɗu da azaba a cikin kabari duk wanda yake shan giya sai ya haɗu da azaba a cikin kabari kai dukkan mutumin da bai da aikin yi a cikin al'umma yana ji ana kiran sallah amma kaga bai damu da sallar ba ladan yana hayya ala sala hayya ala fala ba zai tashi je ya sallah ba sai ya hadu da azabar kabari duk wanda ya zama sanadiyar mutuwar wani ba bisa haƙƙi ba sai ya hadu da azabar kabari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai kuɗin da Allah ya bashi dukiya ya ke cire zakka sai ya haɗu da balbalin bala'i a cikin kabari sai dai ka kai da kai ka kabari sai ka hadu da bala'i wallahi duk ayyukan nan da na kirga muku akwai hadisai ingantattu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka tabbatar da dukkan mai aikata daya daga cikin wa'annan ayyuka da na kirga muku da wasu ayyukan da dama ya kai aiki wajen 23 masu kawo ayo mutum azabar kabari duk wanda ka kuskura ka aikata azabar kabari ka hadu da ita Allahu akbar Allahu akbar سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد